الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba 24 ga watan al-muharram a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na ashirin ga watan mayu haka ne ko a wannan shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da takwas dan ci gaba da darasin littafin mu mai albarka wato bulugul maram min adillatil ahkam wannan kuma idan ban manta ba shine darasi na sha biyar idan ba manta ba jiya muna cikin kitabus salati babul mawaqit hadisi da muka karanta na karshe da muka tsaya akan sa jiya shine hadisin Rafi' ibn Khadij wanda yake manzon Allah yake asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum haka ne ko yau kuma za mu tashi kan hadisin Abu Huraira malai yake wa an Abi Huraira radiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu'a ash-shams faqad adraka as-subhu ومن أدرك ركعة من العصر qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-asra muttafaqun alayh an karɓo hadisi daga Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi yace manzon zira sallallahu alaihi wa sallam yace man adraka raka'atan min an dukkan wanda ya riski raka'a daya a cikin sallan asubahi qabla an tatlu ash-shams kafin rana ta keto faqad adraka as-subha to hakika ya riski sallan asubahi cikin lokacinta ka tashi a makare ka yi alwala ka zo ka fara sallah a ƙarshen lokacin asubahi ka yi raka ɗaya ka tashi da rana ta kunno kai ta same ka amma raka an farko da kai lokacin ba ta riga ta hudo ba daidai kake da wanda ya sallah cikin lokacin ka sallan ka ta yi an gane ku wa man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-'asra haka wanda ya riski raka'a daya a cikin sallar la'asar kafin faduwar rana to shi ma alal hakika ya riski lokacin la'asar abin nufi mutum ya yi raka'a daya ya shiga ta biyu kenan kuma rana ta riga ta faɗi ya karasa ta biyu ta uku ta hudu a cikin rana ta riga ta faɗi amma ta farko yana tabbas din ya fara ta rana bata faɗi ba shikenan shi ma yana an fahimta da kyau wannan hadisi Imam bukhari da imamu muslim suka rawaito abinda wannan hadisi ke nunawa wato fadin lokacin la'asar da fadin lokacin kuma asubahi lokacin asubahi mun karanta tun ajiya yana farawa daga ketowar alfijir kuma waɗansu hadisan za su zo nan gaba su ƙara to lokacin yana miƙuwa yana ci gaba har ya zuwa rana ta hudu sannan ya fita an gane ko kamar yadda lokacin la'asar tun daga lokacin da inuwar mutum ta yi daidai da shi muhtarinta har zuwa lokacin da inuwar ka za ta ninka ka sau biyu to da kuma abin da ya biyo baya din laruri ne baya gama wucewa gaba daya sai bayan rana ta riga ta fadi an fahimta da kyau to ko mu ta kwakwalwa kafin mu wuce tunda ya zama cewa idan an raka'a daya kafin fitowar kafin gudowar rana an riski ne asubahi idan an riski a ɗaya kafin faɗuwar rana kuma an riski me da asar to sai mace mai al'ada jini ya yanke mata kafin faɗuwar rana da raka'a ɗaya ko kafin ketowar rana da raka'a ɗaya shin dole ne sai ta yi azhar A sai ta yi kuma dole ne sai ta yi asubahi saboda mai ta samu sarki mu tuna cewa jinin ya mukaddara za ka iya yin raka daya a cikin minti nawa raka daya da karatun fatiha da sura a natse ga ruku'i ga sujudu guda biyu za ta dauki minti nawa mu dauka minti uku mu dauki minti uku misali to mu kaddara cewa kafin rana ta faɗi da minti uku din nan yanzu sai jinin al'ada yanke mata la'asar na kanta saboda me ai yanzu za ta yi sallan ne a haka ko sai ta yi wanka to in za ta yi wanka fa kuma ya za a yi kinan mun tunan sun tare <laughs> shi yasa na ce a wata kwakwalwa kenan gaskiyar al'amari dai shine yanzu jini ya riga ya yanke mata saboda haka ba ta da alwala ba kuma ta da mai ba ta da tsarki kenan ta tare da ita dole shari'a yanzu tana mata magana da yin sallah sharadin sallah kuma shine ta yi ya kasance tana da abin nan da sauran to shine wadansu malaman suke cewa ai zai ja lokaci har ya kasance ta je ta yi wanka da alwala har ta zo ta sallah ta sallah sai lokacin ya fice ba ta yi ba sai waɗanda suka ce taimama yi taimama saboda ne saboda ta ta'azzara istimadul ma amfani da ruwa yayi wahala nan sai ta yi amfani sai taimama waɗansu suka ce to ai dalilan da ke sa a taimama ita ba su same ta ba dan dalilan da ke sa a taimama ko dai rashin ruwa ko abin da zai shiga cikin ma'anar rashin ruwa rashin ruwa sanannen abu ne abin da zai shiga cikin ka ga ruwan amma ba za a iya aiwatarwa ba saboda larura ko ciwo a jika ko ana sanyi sannan ko ba a samu abin dumamawa ba wannan ya shiga cikin ma'anar babu sai mutum ya yi taimama kenan to amma ita ga ruwan kuma za ta iya aiwatar da shi a aikace ya za ta yanzu ba ta cikin waɗanda aka ce su yi taimama duk da cewa waɗansu malaman sun faɗa haka amma ba ta ciki waɗanda aka ce su yi taimama dan ba ta rasa ruwa ba sai dai in za ta yi amfani da ruwa kuma za a rasa lokaci to ya za a yi kenan haka ko waɗansu malaman suka ce ta iya yin sallah haka saboda muhimmancin lokaci ya fi muhimmancin sarki a shari'a sallah tana da ababai guda biyu shine me lokaci da kuma aiwatar da aikin nata to ita ka'idar sallah a yi ta a lokacin ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah a yi ta a lokacin ta kayyadajje in aka tsaya amfani da ruwa lokacin zai fita da kuma akai sallar ina wajen lokacin ta to da wani dalili wannan na cewa ga shawami ahlar ya ce wala hillu ta'khiru salati li adami sahara mas'ala ce na cewa matukar aka ce ga lokaci shi yasa ai malamai suka kawo koda a malikiyance suka ce mukaddara ga mutum ya samu mutum ne lokacin sallah yayi bai samu ruwa ba bai samu kuma abin yin taimama ba ga kuma lokacin sallah yayi kuma ba ya da tsarki to yaya zai yi to kaga a lokacin da suka kawo wannan sai mu dauka yaya hakan za ta faru ka rasa ruwa ka rasa wurin taimama kuma ga lokacin sallah yayi sai suka maganganu guda hudu ko a malikiyance waɗansu suka ce yayi sallah a yanzu a hakan ba tsarki idan kuma ya je ya samu ruwa ko taimama ya sake yin tsarki kuma ya maimaita wannan sallar wadanda suka ce a a ba zai yi wato abin da zai yi shine ba zai yi sallar ba ya bari sai ya samu ruwa ko da lokaci zai fita dole sai ya aiwatar da ruwa sannan ya zo ya sallah magana bi kenan wadanda suka ce abin da zai shine ya yi sallar a yanzu a haka a matsayinta na ada'i sannan kuma babu ramuwa a kansa wadanda suka ce a babu sallar sai a kansa gaba ɗaya ta riga ta faɗi mun ga nuno kenan shine mai umdatul bayan fi ma'rifati furudul ayan sharhin ahlari ya wake su wa man lam yajid an wala mutayammaman fa arba'atul aqwali yuhkaina mazhaba yusalli wa yaqdi dai kenan ko sai ce aksu ma kana maliku sabanin abin da malik ya faɗa malik ne ya ce la yusalli wa la yaqdi bi ma'ana sakata anhu salat kenan malik yana ganin ba sallah kanka ta riga ta faɗi wa asbabu yaqdi al-imam asbag yana ganin cewa a ba za ka yi sallah ba sai dai gaban ka samu ruwa kai ramuwa wal ada'u li ashhaba imam ashhab yana ganin a'a yanzu ka sallar haka ba ruwan ba taimama ba alwala ba komai kai da haka kai dan saboda la yakallifu Allahu nafsan wannan shine wus'an da abinda kake da iko kenan to saboda haka mutukar lokacin da zai rana za ta faɗi saura minti uku na ba za ka kallafa mata ba ta je ta yi wanka sai sallah haka kawai ko muna da sallah ba cikin malikiya ko ba ya nesa ba muna da magabata kafin aje nesa amma saboda hukunci ne sabo ta mutum ce ka yan sallah kenan kaji ma wai sallah ba wala ai mai amir ya ce man sallah da gari wato ya abidan wakan sai wani da amir kuma ya gafarta ka da <laughs> amma ya ce amidan menene amidan ke nufi ba garuwa ba kaki to wannan garuwa baka da halin yi ne yayi saboda yanzu zaka yi lokaci zai fita sallah kuma an ce ayi ta lokacin ta to duk waɗannan suna abubuwa da suke bukatar yan uwa masu suwa da wazi da sauran ɗalibai wato mu bincike akan su dan fahimtar yadda al'amuran take Allah ya mana gaban da wali muslimin an aisha radiyallahu anha nahu imam muslim ya ruwaito hadisi daga aisha kwatankwacin wanda ya gabata wakala amma shi a riwayarsa ga yadda yake sajadatan badala raka'atin yace man adraka sajadatan من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أي ممكن يتي ركعة سجدة an gane ko an raka'a sun sannan a ruwayar sa shi muslim sai ya fassara ce sajadatu inna ma hiya raka'atu an gane ko a abinda ake nufi da as-sajada dan nan shine da raka'a a cikin wancan hadisin domin kawai an faɗi sujada wannan min babu itirakil juz'i wa iradatil kulli an kawo rabin abu ne amma ana nufin gaba tunda wato ita sujada wani bangare ne na raka'a amma sai a kawo ta ana nufin raka'a gaba daya ai ana kawo sujada ma kuma a ce ana nufin sallah kalla na la tasihu wasjud me ake nufi da wasjud yi sallah amma sai aka ce sujada sai kawai mutum ya je sujada ita kadai ba ruku'i ba tsayawa ba abin da ai kaga sallah yake da da kuma Allah ce wa aqimu salata wa atu zakata warka'u me an ruku kenan ba ruku'i ba to ruku'i kada yake nufi ko sallah gaba daya sallah gaba daya domin adraka sajaratan ya iya wanda rike sajara kenan to sai dai wannan riwaya ta muslim haka ne man adraka sajaratan a maimakon raka amma karin cewa was sajadatu innama hiya raka'atu to wannan idraji ne ba daga cikin maganar hadisin annabi bane ba kari ne daga cikin marwaita hadisin wani yake so ya fassara sai ya ce was sajadatu innama hiya raka'atu ba wai annabin ne ya fassara hakan da hakan ba duk da cewa hakan abu yake amma malamin hadisi na kokarin su bi jin shi na lafazi wanda ba annabin ne ya faɗe ba saboda haka wannan ziyada ce mudraja wal mudrajatu fil hadisi ma atar min ba'd al fadl hadisi wanda abin da ke nufi da mudraj kuma marwacin hadisi ya kara wata kalma a karshe wadda ba annabi ne ya faɗe ta ba amma shi ya kara ta da ijtihadin sa to galibi su na da da sun gani za su kare cewa wannan daga bakin annabi ne wancan ba daga bakin annabi ba amma waɗanda suka zo na karshe sai mutum ya kasa ganewa sai ya samu bayani na malamai na'am al'adukar hmm? cewa idan za a yi sallar ita kadai idan za a yi sallar ba tare da alwala ba za a yi ne da fatiha kadai ne hmm. eh, gaskiya ban san wannan maganar ba ban taba jin ta ba sai yanzu to bi idan Allah ta'ala zan bincika ne ma ina da shi وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر an karɓo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri yace kana sami'tu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na ji manzon Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi ya kulo yana cewa la salata ba'da as-subhi babu sallah bayan asubahi hatta tatlu ash har sai rana ta hudu wala salata ba'da al babu sallah bayan la'asar hatta ta gaba shamsu har sai rana ta faku ta fadi kenan an gane ku wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa lafzu muslim amma a riwayar muslim yace la salata ba'da salatil fajr babu sallah bayan sallan alfijir bayan sallan asuba kaga wannan riwaya ta ta bambanta wadancan dan wadancan su ce la salata ba'da subuhi ana nufin da alfijir ya keto ba kai ba na fila kenan illa maza hatta ta sulu asham hatta la ta hudu idan kuma aka ce la salata ba'da al ana nufin da lokacin la'asar ya shigo kenan ba yin nafila har sai rana ta faɗi kun fahimta da kyau wannan haka za a iya fahimta a zahirin hadisin amma wannan riwaya ta musulun sai ta ce la salata a salatil fajiri kun bai ko a ce ba a hana ka nafila bayan ketowar alfajir ba an hana ka nafila ne bayan me bayan kayi sallan asubai haka ba a hana ka nafila bayan shigowar la'asar ba an hana ka nafila bayan me bayan ka riga ka sallaci la'asar kun fahimta da kyau to shi yasa suke kaddara cewa akwai mudaf a wajen wato la salata ba da subhi ai ba da salati subhi an gane ko ma'ana kenan wannan hadisi waɗansu suna ɗaukar shi a yadda yake a zahirin sa su ce matukar alfajir ya keto babu wata nafila da ya halatta kai in ba ta alfajir ba an fahimta ku dogaran su shine wannan hadisin aka ce me hujjar ku suka ce ayyan nabi ya ce la salata ba'da subhi abinda ake nufi da subhi anan ai ba'da tulu'il fajri la salata abinda ake nufi da la salata anan ai la salata eh, laysa hunaka lin nafila ba a yin sallan nafila matakar alfajir yake to sai dai har rana ta hudu a wannan lokacin sai dai a yi sallan farilla kun fahimta da kyau haka wadanda suka fahimta amma dai abin da yake zahiri shine ba a yin sallar nafila bayan ketowan alfajir in barka a can alfajir ba to daga nan gurin kuma idan an yi sallar asubahi ba sallar nafila har sai rana ta rikata ta a kuma idan an yi la'asar ba sallar nafila har sai rana ta rikata ta fadi to amma wato akwai a fatawa ta malamai da ke nuna cewa idan ka saba kullum kana ta fa'i da wuturi ran sai bacci ya dauke ka baka farka ba har sai lokacin da alfajir yake to suka ce matukar akwai yarwan lokaci da zaka iya uh, uh, shafa ido turinka ka yi raka'a tan alfajir ka je masallaci ka riski sallah to ka samu dama ka rama raka'a uh, wato shafa ido turinka kun fahimta ko aka ce to ai wannan hadisi ya kira salata ba da subhi suka ce ba da subhi yana nufin ba da salata subhi tun da dai baka riga kai sallan asuba ba hana kana filan nan ba na'am akwai dalili bayan sallan asubahi an an ina zuwa bayan sallan asbahi an hana nafila bayan la'asar an hana nafila amma wannan hani laita ala salati an hana yin nafila bayan la'asar amma ba wai dab da la'asar din ba a idan rana ta fara zama yalo lokacin karhanci yana shigowa ne yayin da rana launin ta ya canja daga kasancewar ta mai haske ta fara zama yalo kuma ta fara yin sanyi da yanzu ba ta duka mutum sosai to lokacin karhanci ya shigo har rana ta fadi amma inda daga yin la'asar ne wannan baka yi ruhi ba akwai hadisi tarar cikin sahih bukhari aisha take cewa a rakawoyi guda biyu bayan sallan al'asar annabi bai gushe bai na yin sahare bar duniya ya yi kenan za a yi da wannan yana cikin bukhari kuma kuma ta ranar annabi ya je ya yi sallan la'asar a masallaci ya zo gida ya shiga ɗakin ɗaya cikin matansa sai ya yi nafila ce wannan ba ya ce wucirin nafila na da na saba ina yi bayan azhar ne ban yi shi ba sai na tuno yanzu sai na zo na rama shi bayan azhar sai na ne na rama shi yanzu bayan la'asar duk wannan duk suna da waɗansu hadisan za su zo nan gaba hmm. a za a iya ramawa a ina Hadisan zai zo nan gaba amma ba ife kafin ya zo <laughs> na bayan sallan asubahi kuma wata rana annabi ya shigo masallaci sai ga wani bawan Allah bayan an gama sallan asubahi yana nafila sai ya kyale shi har sai da ya kammala yace mai kai yace na zo masallaci a makare ba riga na rakata na alfajir ba an fara sallah dan haka da aka kammala sallah shine yanzu kuma nake rama ta tunda sai rana ba tarka sai annabi ce to ba komai annabi ya masa mai kenan ya tabbatar da shi da haka duk wanda ya zo masallaci a makare bai riga ya raka na alfajir ba yana zuwa an tayar da sallah to dama babu wata nafila in an tayar da farilla abin da za ka yi a lokacin nan kawai sai ka je ka bi sallar farilla ana gamawa sai ka tashi kuma ka yi rakata da fajar dinka ya halatta akwai hadisi kan wannan amma a ganganci ne ka ki ka zo ka ce kuma za ka yi bayan sallar asuba to wannan saba annabi idan ka ki da gangan amma lokaci ne ya kure maka sai aka baka rahusa saboda lokaci ya kure maka ka tashi a makare sai aka baka rahusa dan ka tashi a makare cewa ka iya rama bayan sallar asuba banda wannan ma'abucin makara din ba wanda aka ba wannan dan rahusa ce ba kowa da kowa aka ba ba sai wanda yake mabucin uzuri ya tantance a bashi rahusa kun ga da kyau to dan saboda haka sai sai mutum ya kiyaye wadansu idan an fara sallan asubahi idan suka zo sai mutum yana so kuma raka'a ta alfajir wace ta gefe a masallaci ya raka'a ta alfajir din a gurguje Allah ta yi mazai zo da wannan Allahu akbar Allahu akbar yi mazai zo da cikin ladan wannan safa wa sunnar annabi annabi ce za ku qimatu salatu fala salata illa al-maktuba in an riga an yi ikamin sallan farilla to ba wata nafila kuma ba inda za a yi ka na fila wanda ko ya riga ya fara kafin a fara ikama to menene matsayinsa shine malamai suka yi magana biyu waɗansu suka ce matukar yana jin cewa zai iya kammala wannan raka'o'in har ya zo da skili man a raka'an farko ba ta kuce masa ba to sai ya kammala ya zo da skili kun ji magana ta farko waɗansu suka ce a a ai da zaran an yi ikama ko ya yi sallama ko bai sallama ba shi dai wanda yake cikin suna ta lalace ba wani maganan karanta dan annabi ce za uki mutu salatu ba wala salatu illa maktuba shine har imamu shaukani ke cewa kai iyakacin kokari ka karasa kafin mai kama ya ce kada ka mutu salatu wato ya faru Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha Allah duk sallar ka tana da kyau da ya ce kada ka mutu salatu da sallar ka ta lalace an fahimta ku eh zaka yi nafila bayan la'asar matakan lokacin wannan bai zo ba na abin nan kuma bayani zai zo nan gaba karin da yana fulfuli din a lokutan karaha eh su waɗanda suke cewa ka ƙara ta sallar ka bata lalace ba sun ce Allah ya ce ya ayu allazina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa la tubtilu a'malakum Allah ce la tubtilu kar ku lalata aiki suka ce wa salatu amal sallah kuma aiki ce ka fara dan me zaka lalata ta <laughs> shine hujjar su waɗanda suka ce ta lalace suka ce ai wannan wannan aya annabi ya san da ita kuma a kansa ta sauka amma duk da haka yace idza uqimatis salatu fala salata sai kawo la annabiya lil jins la dinnan tana kore dukkan jinsin sallah sai wannan wanda za a yi ta farin ladin fala salata ba sallah kowace iri illal maktuba sai ta farin ladin sai ta farin amma in nafila sai kan ta tashi daga aiki dan annabi ya ce fala salata to ne suka ce idan annabi ce fala salata me yake nufi shin babu sallah kasancewar gangan jikinsa bai samu ba ko kuma babu sallah a shari'ance ko da gangan jikin sallan ya samu daga masallaci me ya kore mana ya kore a'a bai kore duka ba domin dai sallah gashi an ganka kare kuri kai sujada ba za a ce babu ita ba sai dai a ce an mahangar shari'a babu ita yanzu kawai abin da kai dai ka dan motsa jikinka ne wannan ka yi aktin ne kawai na jikinka amma dai ba sallah bace ba tunda annabi ce la salata amma aikin ka yanzu gaji kai rukuyi kai karatun fatiha kai kaza kai kaza kai kaza an fahimta ko وله أن حكمة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تزول الشمس آه حتى تزول الشمس wa hina tadayyafu shamsu haka riwaya take amma za ga waɗansu da tafan rubuta ta tadayyafu wa hina tadayyafu shamsu lil ghurubi an gane ko an karɓo hadisi daga Uqba ibn Amir shi ma riwayar Muslim ne Uqba ibn Amir yace salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yanhana an nusalli fihinna yace lokuta guda uku annabi ya kasance yana hana mu mu yi sallah cikin su wa an nakbura fihin mautana yana hana mu mu kai mamatan mu makabarta a cikin su lokuta guda uku ba za ka yi sallar nafila ba ba kuma za ka ɗauki mamaci ka kai makabarta ba a wannan lokutan guda uku farko shi ne ta tura ushan daidai lokacin da rana ke ketowa baya halatta ka yi sallar nafila baya halatta ka ɗauki mutum ka tafi makabarta da shi a lokacin an gane ku ko hina su shamsu zigatan yayin da rana take hudowa da haskenta hatta tartafi'a ba za ka yi nafila ba ko binne mu mace hatta tartafi'a har sai rana ta dago sama sosai lokacin nan sai yayi an fahimta ku. wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati haka lokacin da rana ta take tsakiya idan aka ce kama qa'imu zahira daidai lokacin da idan ka kafa sanda ko kai kana tsaye a rana inuwar ka bata gabas bata yamma tana natsewa ne a jikinka saboda rana tana ina tana tsakiya to wannan lokacin ba a nafila kuma ba abin ne waje hatta ta zula shamsu har sai rana ta karkata daga tsakiya sannan ne zaka yi nafila ko binne moji wa hina tabayyana shamsu lil ghurubi da kuma lokacin da rana ke karkata lil ghurubi domin faduwa ta tafi za ta faɗi kenan ta yi wannan jaɗin na faɗuwa da lokacin ba sallar nafila sannan kuma babu mai sannan kuma babu binne mai wannan dukkan su a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi domin imamu muslim ya rawaito shi wa alaikum salam kwarai da gaske sai ta faɗi sai ku fita ku waje ku yi sallah dan ba a sallah a makabarta annabi ya hana sallah a makabarta don haka ne ma aka haramta ginin masallaci cikin makabarta an fahimta ko wa alaikum salam eh bayanin ta zai zo nan gaba akwai bayanin akwai hadisin da nake so mu kai kanta sai mu magana akan wannan su ta tahiyatul masjid da sauran wadansu na fasili da kira zawatul asbab eh Thank you. ai ba wai ya dace ba wajibi ne a rushe idan an gina masallaci a makabarta ba wajibi ne rushe shi domin munkari ne munkari kuma kauda kake labudda min izaratul munkar eh matukar a cikin kewayen makabarta yake sai an rushe shi ko da isa tsakanin da kabari ba a cikin katangare yake ba sai an rushe shi rufe shi wannan shine sunna kuma shine addini annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid annabi ya faɗi wannan kafin kwana gare bar duniya yana cewa Allah ya la'anci Yahudawa da Nasarawa dan sun riki kabarin annabawansu a matsayin masallaci Aisha ta ce yuhazziru ma sanau yana hana mutane abinda Yahudu suka aikata baya halatta gina masallaci a cikin makabarta baya halatta bi wajhin min alwujuh baya halatta yin sallah a makabarta duk masallacin da aka gina shi cikin makabarta abin da ke wajibi ga auliya ul umuri wanda al'amari ke hannun su rufe shi kun fahimta da kyau saboda menene saboda yana bude kofar shirka yana bude kofar shirka da mutanen da suke girmama salihan bayi ko waɗansu waliyai ko wani sahabi ko wani annabi sai sai su kulla alaka tsakanin sallan da suke da wannan mai kabarin shikenan shirka ta faru mabudin shirka ne wasila ce min masail shirk dan ka annabi ya hana cikin abin nan ga hadisi ne cikin bukhari cikin muslim wadanda duk sun hana yin sallah a makabarta kai sallah cikin makabarta ko ba masallaci bai halatta ba lantana kuma ka gina masallaci na alaikum salam to anan gurin ba za ka ba wani musulmi fatawa shi kadai je ya rusa ba kuma zuwa rushe shi kuma amma yadda abubuwa yake idan manya manya a gari manya a gari su ne waɗanda suke da nauyin abu wato masu mulki a hannu kenan da kuma malamai akwai malamin da idan ya bunkasa zai iya kawar da munkari cikin gari saboda yana da almajirai cikin gwamnati yana da almajirai wajen gwamnati cikin yan kasuwa cikin mai da sauransu da ya fatawa wannan abun baki sai a kawar da shi da sunan karamar hukuma da sunan gwamnati a sai a kawar da shi amma malaman suna da son zuciya influence da suke da shi cikin ɗaliban su zai rufe amfani da shi wajen samun wani abu na duniya amma ba ya addini zai shiga ba sa kallo su ga cutar da addini ke yi sai dai su suna kallon amfanin da su za su samu amma in ba haka ba shekul islam ibn taymiya da ya rayu cikin karni na bakwai a dimashka a lokacin sa sai da ya wannan gidajen giya yasa da aka lulu shi kuma sarki ba yadda iya saboda kashi biyu bisa bisa uku na garin suna tare da shekul islam yayi wazi yayi wazi an gidi sai ran an zo makaranta sai ce to yau gidan giya zamu rushe ba za mu dake kowa ba ba za mu dake kudin kowa ba a je dai a rushe ba a shan barasa a garin nan yau ba shan barasa a dimashka haka ko aka yi kar ku daki kowa kar ku daki kudin kowa kar ku cuci kowa amma duk wata mashaya sai an kone ta duk wani kaza sai an yi kaza to amma yana da karfin da zai haka saboda kashi biyu bisa uku na garin suna tare da shi amma zai dan ka tashi zaka yi wannan ba wanda ke tare da shi to saboda haka sai zanto cutuwar da zaka yi wato ta fi ba za ka iya samun wancan amfanin ba to sai mutunci bai kallafa maka ba sai in lokacin abin yayi amma akwai malaman da suke da dama in za su faɗa su faɗa uh, ramar hukuma ko su faɗa wa sarki ko su faɗa wa gwamnati jiha dole ji su uku ko hudu malamai akwai waɗanda in suka tashi suka je suka ga gwamna suka ce kaza ko suka ga sarki suka ce kaza magana ta kare to amma ba za su dace akan wannan ba sai in ana rabon kujerun muka ko umara wa alaikum salam dai masa sallah a waje ne kafin a shiga cikin makabarta a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama an ware wuri na musamman wanda duk ya mutu a madina sai anan za a kawo shi a yi masa sallah sunna ne a gari a ware wuri dan sallar jana'iza in gari ba a ware ba kowace unguwa zan to sun ware wani dan wuri sun sai fuloti amfanin sa in za a yi sallar jana'iza a sanar da kowa sai a zo nan a kawo mutum a yi masa har ya saba da wannan wannan sunna ce wanda ta mutu ba a jin ta ko cikin da sunna an fahimta ko lokacin annabi haka yake da ka fita daga daga masallacin annabi akan hanya ta zuwa makabartan baki a ko nuri da masu nan shi musu an an ware ki kawai dan yin sallar jana'iza kowa nan ake masa haka suna ta mhm. eh ya halatta lokacin annabi ma an yi a cikin abin nan sa a cikin masallacin sa lokacin sahabban sa an yi a cikin masallaci amma dai sunna shine a ware ta wuri guda eh. na'am binne mamaci a cikin gida ya kamata a kai shi makabarta annabi ya hana tana cikin wasu da ba a suwa yanzu idan mamaci mutu a nan garin yace to ko da bayan na mutu ni dai wasiya ta a kai na sokoto abin da ni kusa da kabarin shehu ta wannan fodiyo ba ruwan mu da ya mutu sai mu binne shi a Bauchi ba za mu kai shi wani sokoto ba annabi bai ce ba dan annabi ya hana a dauki gawa daga wani gari zuwa wani gari wani sabon aikin daban annabi ya hana a dauki gawa daga wani gari zuwa wani gari ka sa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da aka zo yakin Uhud wajen mutum 70 cikin sahabbai suka yi shahada sai ake nema a dauko su a kawo su bakiya Jabir dan Abdullahi ce na dai kan har Allah ta ce a bayan rakumi sai annabi ce kai ina za ku da waɗannan gawakin suka ce bakiya yake ku sauke su ku binne su a ta sai yaya kuma an gane ko sai dai idan mutum ya mutu a kasar waje a waɗansu abin nan kasashe na kafarai wanda a ka'idojin kasa da hulɗar jakadanci sun ce a dawo da mutum kasar shi ko kaza ko kaza to wannan wani abu ne daban amma idan mutum a cikin garin su ne ya mutu a kasar su ne ya mutu eh, inda ya mutu ana ake binne shi an fahimta ko wannan ina faɗa mana yadda abu yake a sunna ba yadda mutane suka saba yau da gobe ba yadda mutane suka saba yau da gobe wannan kuma ba haka bane ba amma da yadda abin yake a sunna shine kaza har yanzu ba mun tambaya da nake ta jiran da ba gane ko ku kai take nan gaba wal hukmu thani inda shafi'i min hadisi abi hurairah bi sanad da'if har yanzu ba ku yi ta ba hukunci na biyu a wurin imamu shafi'i wato imamu shafi'i kenan ya ruwaito shi daga hadisin abu huraira amma da sanadi da'ifi wato hukuncin cewa wato wa hina yaqumu qa'imu zahirati imamu shafi'i ya ruwaito shi da sanadi da'ifi amma wazada a cikin ruwayan sai ce illa yawmal jumu'ati sai fa ranar juma'a to amma yace da sanadi da'ifi ma'ana ita ranar juma'a tana da lokaci ne guda biyu ana yin sallar juma'a bayan zawadi ana kuma iya yin ta kafin zawadi amma dai abin da aka fi aka saba yi mutane suka fi sani ana yin ta yauci bayan zawadi sai a kyale a haka mu tafi ba wani dogon shari wa kazali abi dawud an abi katada sana'u haka hadisi na abu dawud ya zo daga abu katada na hawo ko kwatan kwatan wancan وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني أبي بنات لا تمنعوا أهدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان أنكر حديثي دقى جبير ابن مطعم قال إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أدرى أنا وانت ثبت يا بني أبدي مناف ya so ƴaƴan abdumana wanda shine kakan annabi na hudu kenan yanzu sai Muhammad dan Abdullahi danwa dan Abdul Muttalib dan dan Hashim danwa dan Abdul Manaf dan Qusay zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza ya ku zurriyar gidan Abdul Manaf waɗannan zurriyar gidan Abdul Manaf lokacin da annabi ke wannan magana so ne aka ɗora nauyin gudanar da ɗakin Ka'aba a hannunsu an fahimta ko tsaftace shi kula da shi hidima da mutane su aka ɗora nauyin a hannunsu wato kamar kenan suna yan kwamitin masallacin Ka'aba lokacin yace ya ku bani Abdul Manaf la tamna'u ahadan safa bi hadha albayt kada ku hana wani mutum da ya zo yi wannan daki dawafi wa salla ya so yayi sallah ayyata sa'atin sha'a duk lokacin da ya ga damar yin sallah kar ku hana shi min lailin aw nahar dare ne ko rana kar ku hana shi yanzu mai hadisin da yake nunawa za ka yi nafila akwai wata kenan to ina ga wadansu suka ce ba za a yi ba da salatul asr ba da salatul kaza ba da kaza kuma duk sai ya hadisi ne wannan ma kuma sahihi to shine malamai suke fahimtar wannan hadisi suka yi maganganu guda uku fahimtar farko suka ce abinda ake nufi da sallah a nan gurin ita ce sallah ta rakawoyi guda biyu da ake yi bayan yin tawafi idan ka zo tawafi a dakin Ka'aba tawafin a lokacin aikin haji ne umara ne tawafi ne na nafila duk tawafi dai baya zama cikakke bayan ka ke kewaye guda bakwai sai ka yi rakawoyi guda biyu a wurin makamu Ibrahim da Allah ce wa takhadhu min makamu Ibrahima musalla cikon wannan rakawoyi guda biyu shine cikon tawafin ka da ma ka'idan tawafi sai da alwala tun daga farko har zuwa lokacin da zaka kammala zagaye guda bakwai ka zo kai nafilar ka an fahimta ko aha to sai kasance suka ce wannan hadisi abin da yake nufi mutumin da ya zo ya tawafi ko dare ko rana kaga dole ne ya rakawoyi guda biyu na bayan tawafi to su wannan rakawai guda biyu na bayan tawafi duk hanin da aka yi na cewa ba sallah bayan la'asar ba sallah bayan kaza bai shafe su ba wannan an ba su wani hukunci ne na musamman kun bai tona da kyau to wannan ita ce maganar farko da suka yi waɗansu suka ce a'a wannan magana ba wai ana magana bane ba akan nafila ta tawafi hukunci ne da ya shafi ɗakin Ka'aba masallacin Ka'aba ji kadai duk masallacin da ba na Ka'aba ba a kowane gari yake ba za ka yi nafila ba bayan la'asar ko bayan asbahi ko lokacin da rana ta take tsakiya amma idan kana cikin ɗakin ka'aba masallacin ka'aba wannan ba a baka kai ba duk lokacin da ka dama kai nafilar ka kun fahimci da kyau magana nawa kenan magana biyu magana ta uku da waɗansu malamai suka yi sai suka ce wannan magana ta cewa la tamna'u ahadan fafa bi hadal baiti annabi na fuskantar da wannan magana zuwa ga su wannan yan kwamitin ɗakin ka'aba in kun ga mutum yana nafila kar ku ce za ku hana shi a wannan wuri amma shi ne nazilar kansa shi kuma ya koma waɗancan hadisan da suka fayyace masa lokutan da ake da lokutan da ba a yi wannan shi ta shafa nan wurin annabi ba maganar nazilar yake ba maganar rawaki yan shi yake ba magana in dai mutum zai sallah karku hana a kowane lokaci ne zai sallah karku hana amma shi ya rage nashi kuma in zai yi wani lokaci ne ya dace ko bai dace ba maganganu ne kenan maganganu guda uku karkashin wannan hadisi to amma gaskiyar al'amari maganar farko tana da karfi matuka maganar da ke nuna cewa yin tawafi su ne ba a musu iyaka da lokaci ko da lokacin hacin nafila ne kai da wafi lalle zaka yi nafilin ka wannan ba a maka iyaka ba wannan magana tana da karfi rai da gaske kun fahimta ku to da wannan ne kuma malamai suke kafa hujja bisa ga cewa ashe ya halatta a yi nafilfilin da ake kira zawatul asba eh ya tabbata cikin hadisi kamar da muka karanta a baya ba sallan nafila lokacin da rana ta yi yalo nan bayan asar har ta ba sallan nafila bayan sallan asubahi har rana ta fito ba sallan nafila idan rana ta take tsakiya har sai ta karkata an gane ku. babu sallan nafila yayin da rana ke hudowa babu yin sallan nafila yayin da rana ke faduwa duk waɗannan lokutan ba a sallan nafila to amma nafilfilin da ba a yi a ciki su ne nafilfili da ake kira annawafil mutlaka nafila ta ganin dama kawai na tashi yi ta yanzu amma banda nafilfilin da ake kira zawatul asbah wato na da suke da wani sababi na musamman wanda kai ba kai ne ka yi su ba ba kai ne kawai kai sha'awar yin su ba ka aikata wani abu ne wanda in ya faru sai an yi nafila suna ake kira mai zawatul asbab wato na da wani sababi ne yasa aka yi su shine zawatul asbab kamar tahiyatul masjid hadisi ya tabbata cikin bukhari na abu katada annabi ce duk wanda ya shiga cikin masallaci to kar ya zauna har sai ya sallan nafila raka'a biyu annabi ce duk wanda ya shiga mai masallaci kare ya zauna sai yayi ne na fila raka a biyu an kebance masa lokaci ba kebance masa lokaci to da haka in ka shiga bayan la'asar za ka yi wannan nafila raka a biyu in ka shiga bayan sallar asubahi za ka yi wannan nafila raka a biyu in ka shiga lokacin rana da take tsakiya matukar dai ka shiga masallaci za ka yi ne sallan nafila raka a biyu kafin ka zauna idan wani sai ai makaruhi ne suka ce wannan karhancin ana magana ne ga wanda ba da wani sababi kana zauna a gida ko a rumfar kasuwa rana ta sake tsakiya kawai ka ji sha'awar kai fila to wannan an hana ka ko bayan la'asar to wannan an hana ka ko bayan asbahi to wannan an hana ka amma wanda wani uzuri ya kai shi zai je masallaci kamar zai je sauraron karatu kamar zai je yayi wani abu zai je nazari zai je yayi wani abu na ibada to in dai ya shiga masallaci dole sai ya yi tahiyatul masjid nafila raka'a biyu ma abuciyar sababi ta ita wannan nafila sannan kuma raka'a guda biyu na bayan tawafi wanda abin da ya haifar da su shine yin tawafi ba wai ganin damar yin nafilan kai ba amma tunda kayi tawafi suna tare da shi kuma dole sai an yi su to wannan ma zaka iya yin su a kowane lokaci ko da an karanta nafila kun bayyana da kyau haka kuma sujudu tilawa mutumin da ya sujudu tilawa ya karanta wurin da ake sujuda cikin qur'ani shi ma kaga wannan zai iya nafilan sa ko da ko da lokacin karhanci an gane ku haka kuma sallan gawa ta kama bayan la'asar rana bata kai faduwa ba bayan la'asar rana bata kai faduwa ba kaga zaka yi sallan gawanka a wannan lokacin duk da cewa lokacin karanci ne amma saboda wannan wata nafila eh, wata sallah ce ma'abuciyar sababi to su da ake kira zawatul asba to wannan shine magana da malamai suka fi zaba tsakanin waɗannan al'amura dan malamai kasuwa biyu suka yi waɗansu suka ce mu abin da zamu kalla bangaren lokutan tunda aka ce ba za a yi sallar ba to ba za a yi ba koma wace ce in dai nafila ce wannan shine ra'ayin Imam Malik shine ra'ayin Abu Hanifa riwaya daga wajen Imam Ahmad Imam Shafi'i yace a a wannan duk da an hana to amma kuma waɗannan su kuma suna da sababi na sun daban sun sha bamban da sauran nafilfili na yau da gobe ko ga magarin nafila da haka su tun da suna da sababi matakar sababin su ya faru to sai an yi su to kuma Imam Ahmad yana da riwaya akan wannan to saboda haka dai suka ce ai umumi ne wannan ma umumi ne wannan am ne wannan am abinda nake so in ce wannan am ne wannan am wato hadisin da yake kar ai tana bayan asubai kar ai tana bayan al'asar kar ai tana in rana ta take wannan yana kore kowace irin nafila haka ne ko tun da yace la salata yana kore jinsin sallah ne gaba daya to duk kuma hadisin da yace wanda ya shigo masallaci kafin ya zauna ya raka a biyu wanda ya kaza kafin ai kaza ya kaza wannan kuma shi ma am ne dan yana nan in wannan abin ya faru kuma lalle kai to wannan am ne wannan ba kuma am ne wancan umumin fi salawat wannan kuma umumin fil awqat an bayyana ko ta'arud al umumani al umumu fil salawat wal umumu fil awqat to wanne za a gabatar umumin fi salawat wa umumin fil awqat umumin fi salawat wanda yake kowace sallar nafilan ba za a yi ba na salata ba da kaza umumin fil awqat wancan kuma wanda yake in ka shiga kai wato kowane lokaci ne ke to suka ce sai mu kalli hadisan mu gani hadisin da yake hana sallan lafila bayan la'asar bayan asbahi duk da cewa am ne amma da ku taksis taksis ya shiga cikinsa. suka ce kamar me suka ce mutumin da ya barci da ya farka ba sai lokacin da karhancin ya zo sai ya farka daga barci zai san sallan farilla ko ba zai dama ba ashe kaga wannan wani taksis ne daga wancan umumin din an rage wa umumin karfi amma wancan ko ba a rage masa karfi ba da haka duk lokacin da aka samu umum guda biyu ɗaya daga cikin su dakhalahu at-takhsis ɗaya daga cikin su lam yadkhuluhu at-takhsis al-muqaddam alladhi lam yadkhuluhu at-takhsis huwa alladhi yuqaddam ala alladhi dakhalahu at-takhsis wannan wata ka'ida ce ta usul fiqh da aka za a yi nafila ita ce magana da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya mara wa baya haka cikin malaman mazhabar Malikiya na wannan zamanin ita ce magana da Sheikh Muhammad Al-Amin al Shankiti ya mara wa baya ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar Malikiya cewa za a yi nafila din nan shi yafi karfin dalili kace ne wai ki magana wanda ne eh. duk masallacin da ke kansu Salawa ya shafi. shi wa alaikum salam ba ya shigo ba sai ya alwalarsa ya bude da ya shigo kuma ya nafila da alkaɗi إيه؟ رواه الدار قطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر عن أبو حديثي دقا ابن عمر عبد الله بن عمر أن تكاري دا يجي يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الشفق الحمرة اظن دا أجل الشفق شيني لون جاهز wanda yake biyo bayan faduwan rana wannan shine shafaki wanda ɓuyarsa shine alamar shigowar sallan a isha'i wannan hadisi yace imam darqutni ya rawaito kuma yace hadisi ne awa ibnu kuzaima kuma inganta shi wa ghayruhu amma wanda ba darqutni ba kuwa wa kafahu al ibn umar suka ce ba maganar annabi ce ba wannan magana ce daga abdullahi dan umar hadisi ne mawqu ma'ana wannan ko shine abin da yake inganta cewa annabi ne ya faɗa wannan ba'idi amma cewa abdullahi dan umar ya faɗa wannan ya tabbata daga abdullahi dan umar ya faɗa haka an gane ko yana fassara mana cewa ashafaku shine mai alhumratu وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تهرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه عن كيف حديث عبد الله بن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه an kai hadisi daga Abdullahi da Abbas Allah ya kare da gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al-fajru fajrani alfijir dai iri biyu ne fajrun yuharrimu at-ta'am akwai alfijir din da ke haramta maka cin abinci na sahur wa tahillu fihi salah kuma sallah tana halatta a yi ta da zaran an ga wannan alfijir din wa fajrun tahrimu fihi salah abba akwai alfijir din da ya haramta a yi sallah dan ganin sa ai salatu sunni abin da yake nufin sallan asuba wa illu fihi at-ta'am kuma ya halatta a ci abinci ma na ganin sa baya hana ka cin abinci ko yin sa wato alfijir iri biyu ne fasaran su zai zo nan gaba wannan hadisi ne ingantacce wal hakim min hadisi jabir an-nahwa imam al-hakim an-nisaburi ya rawaito hadisi daga jabir dan abdullah kwatan kwatan wancan waza da fil ladhi yuharrimu at yayi kari a cikin riwayarsa cewa shi dai alfidir din da ke haramta maka cin abinci ga yadda siffarsa take innahu yazhabu mustatilan fil ufuqi wato zaka ga ya tafi da faɗi a sasannin sama wato alfijir guda biyu ne wanda yake haramta maka cin abinci wanda zaka idan ka kalli gabas zaka ga gaba daya fadin haka alfijir din ya keto da fadin sa gaba daya gabas da saitin ka da gabas da daman ka da hagun dinka ya taho da fadi gaba daya a sasannin sama shi kuma wanda yake wato ba na gaskiya ba alfijir din za a ga kamar wani ziri ya taho haka kamar zari ya taho ya miƙe ya keto yamma kuma daga tsakiyar sa ya yanke kuma nan gaba ya ƙara haske to wannan alfajir din shine suke kira alfajir al-kazib magaritin alfajir kenan ma'ana ko ka ganshi ba na gaske bane dan haka sallan asuba ba ta yi ba da haka ko ka ganshi ko ba za hana ka ci abincin ka ba amma wancan wanda ya taho da fadi gaba daya to shine alfajr sadiq wato alfajr na gaske wanda in ka ganshi lokacin cin abinci ya wuce sannan kuma ka iya yin sallan asuba wa fil akhar wajen fassarar dayan sai ya fassara mana cewa innahu kazana bistirhan wato shi wato alfitar din wancan wanda yake na wato alkadir kenan kazana sirhan yake za su danki ya taho haka a tsaye kamar jelan kyalkeci asirhan shine azzebu azzebu kuma wato kyalkeci kenan wani abin da yake da kama da kura wannan duk hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin dai da ke nuna mana wato kenan lokacin asubahi yana shigowa ne idan mun ga alfijir na biyu ba alfijir na farko ba alfijir na biyu ne yake tahowa da fadin sa idan ka kalli gabas kuma hasken ya kammala sasannin gabas gaba daya ya dago wannan kuma za ga haske siriri haka to wannan ba na gaske bane ba me yake oh to wannan ai sai mu bari mu ga madarasi bari mu ga madarasi sai ka tana na'am shi wajen lissafi ne ya mayar da shi na farko wannan na biyu amma wajen faruwa fa na farkon shine makarecin na biyu shine amma wajen bada bayani ne sai gabatar maka ma haqqu ta'khir ka fahimta da kyau tabbatar ka tana da kyau don ta fito da abubuwa wato faruwar abu daban sannan wajen labari kuma a bada labari a su kuma daban shi ne kira tartibin fil adas da kuma tartibin fil akhbar tartibin fil akhbar tartibin fil adas yanzu Allah ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam amma bai gudana ya ambata uku wala kad khalaqnakum hakika mun halicce ku thumma sawwarnakum sanan mun suranta ku thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam sanan muka ce wa mala'iku ku yi sujuda ga annabi adam cikin abin nan guda ku wanne aka fara yi mala'iku sun sujjada ga annaba Adam shi aka fara ko sannan me sannan suranta mu sannan me sannan halitta mu din dan surantawa shine kamar kai design din kenan halitta kuma a turo mala'ika ya busa rai kamar da hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya bayyana kwana arba'in ana matsayin tsibon mani kwana arba'in gudan jini kwana arba'in soka sannan a aiko mala'ika sannan ya busa masa rai to ba lokacin halitta ta tabbata ba to amma sai Allah ba da labarin ne na karshen faruwa wala kad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam sannan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa wa aka fara aikowa annabi Musa alaihi salam amma sai aka kawo labarin annabi Muhammad sai kuma aka ce sannan aka aiko Musa wannan sannan din ta bada labari ce ko tabba ko ta abin ko tantance abin da ya fara faruwa ta bada labari ce kawai dan ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ta'alu azma ma harrama rabbukum alaikum Allah ta yarku biya har zuwa kace wa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun sai kuma Allah ce summa atayna Musa kitaba duk bayan mun ce muku wannan sannan sai muka zo Musa litafi tamaman alladhi ladhi asana wa tafsilan likulli kulli shay to kaga nan tartibin fil akhbar ne ba tartibin fil ahdath amma wannan ka'idojin suna da kyau mutum yana rike su za su taimaka masa wajen gane ayoyi da dama ko hadisai da dama cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ibn mas'ud radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها رواه الترمذي والهاكم وصححه وأصله في الصحيحين أنكر حديثي لك عبد الله بن مسعود yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace afdalul a'mali as-salatu fi awwal waqtiha mafificin ayyuka sallah a farkon lokacinta malai yace tirmidhi ya rawaito hadisin da hakim kuma suka inganta shi asluhu fi sahihaini amma asalin hadisin yana cikin bukhari da muslim sai dai shi abin da bukhari yace as-salatu li waqtiha da shi ba as-salatu fi awwal waqtiha as-salatu li waqtiha to a nan gurin idan muka bi ruwayan turmuzi na nuna yin sallah a farkon lokaci idan muka bi ruwayan bukhari kuma yana nuna yin sallah dai a cikin lokacin ta ko da farko ko ne in dai bata fita ba a salatu li waqtiha ko da yake waɗansu malaman sukan yi kokarin fassara wannan lin din cewa annam as-salatu li waqtiha shine fi awwali waqtiha daidai ki da awwali ha ta fuskar ma'ana akwai taujihin da suke fasa ta fuskar lugar larabci ya dauki wannan ma'anar a takaice dai yin sallah a farkon lokaci yana ɗaya daga cikin mafi kyawawan ayyuka an gane ku to a nan gurin kuma a shine malamai suke cewa ga yan sallah farkon lokaci amma kuma a ku da garinku su kuma ba sa yin sallah farkon lokaci sai karshen lokaci in za ka yi farkon lokaci kai kaɗai za ka yi in kana son jirgi kuma sai an jima to wanne zai yin falala ka yi sallah kai ka a farkon lokaci shi ne yafi sallah ko ka yi jinkirinta don ka samu jam'i shi yafi falala saboda ne saboda sallan jama'a tana da daraja sai da yara ashirin da biyar ko da bakwai kamar da hadisi suka nuna amma in kaɗai ne kuma daraja ɗaya to amma ga shi kuma annabi ya ce sallah farkon lokaci tana cikin afdalul a'mal Eh. a'a yanzu ana maka magana kai a gurku ba a yi a farkon lokaci da ya za ka kai kai kadai ko ka tsaya ka jira su jirgi wanne ya fulada kaga malaman mazawar malikiya suka ce ka jira suka ce saboda me suka ce saboda ladan da za a baka yanka bi jami'i sananne ne 27 in ka yi kai kadai kuma ladan fifikon lokaci wannan ba faɗa din ba suka ce wanda aka faɗa faɗa da shi suka mata ka idan kana da tabbas saboda wanda an yi da akwai nan amma an faɗi yawan amma alqadi Abu Bakar ibn al-Arabi yayi isharar zuwa ga lalle farkon lokaci yana da falala kuma ga shi ma malikiya ne yace ga ma Allah ce fastabiqul khairat ku yi gaggawar alkhairi yace to ku sallah ku alkhairi ce to kai gaggawa farkon lokaci ce shi kuma ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa za a yi muku wadansu shugabanni nan gaba waɗanda za su rinka jinkirta sallah ba sa yin ta a farkon lokaci sai sun je karshe sai aka ce to ya zami kenan annabi ce da lokacin sallah yayi kai taka ko da aboye ne ka je kai kayan ka a gida in kuma sun zo za su yi tasu kuma ka je ka bi su kai ta zama nafila wurin ka kun bai da kyau da zo da kai mai kai farilla yanzu fa nafila a tunda annabi ce kai zai ci kai ne balada lada <laughs> ba uzan aka yi kuri ai <laughs> ba zai <laughs> ba wanda yake shi na fila ke bin farilla ya halatta mana da gudu wannan ko a malikiya ai ba su sabani ba inda suke ba sabani shine mai farilla zai zo mai nafila ko ba zai yi shi ba eh ya halatta mai nafila bi mai farilla yana nufin wanda ya sallace kadai da zuwa ya gama farilla yanzu zai zo mai nafila ya halatta zo masu masu farilla a guje ko a malikiya ba su ce bakar hadisi wannan inda suke sabani cewa shin mai farilla zai iya zo mai nafila to shine suka yi abin nan suke da magana a kai an gane ko to idan muka kalli wadansu hadisan kuma mu ga a wani wurin an tambaya annabi wani aiki fi ta yake imanin billahi a wata ruwayan aka tambaye shi wani aiki ya fi yake jihadin fi sabilillah to ta yaya mu hada wannan hadisi wani hadisin an ce yin sallah farkon lokaci shine afdal a'mal wani hadisin an nuna imani shine afdal a'mal wani hadisin an nuna jihadi fi sabilillah shine afdal a'mal to ya zabi kenan kuma kowanne daga annabi kuma kowanne tabbas shine malamai suke cewa kowanne afdal a'mal ne in dai a bangaren ibada ce ta dukiya ta gangan jiki to sallah ce shugaba in ko a bangaren ibada ce ta wato ainihin dukiya to nan gurin kuma jihadi ne da jihadi da kuma amfani in bangaren ibada ce ta dukiya to imani ya komai suka ce kowane afdal ne a sa ko a ajin waɗansu kuma suka ce ba haka yi da al'amarin ki ba annabi na kallon wanda ya fata wannan idan ka zo ka tambaye shi kai masa fatawa menene mafi fitin abu ya tabbatar kai dai a babu imani kana da shi amma kana da sakaci da sallah sai ce sallah ta fi komai wancan kuma da imani da sallah da akwai menene mafi fitin abu annabi ya san kuma shi mutum ne ba san jihadi sai ce ai jihadi ya fi komai ko wanda an bashi fatawa daidai da matsalar dan ka zaburar da kowa inda yake da rauni sai ka zaburar da shi ya kara tsayi dan ya kama wadansu a can a can ya fice amma ya rauni a nan gurin haka annabi sai dan annabi na canza fatawa a lokaci guda idan an samu canjin mutane wani roita zai ce ce ni ne nake azumi ya halatta in sumbaci matata annabi ce ya halatta wani kuma ya zo ce ni ba ya halatta in sumbaci matata annabi ce bai halatta ba abin suka ce yaya aka yi auni awo da ma'auni biyu wancan an ce ya halatta wannan bai halatta ba kuma duk gaji abu da suka tambaya yace wancan na farko ai da tijan wannan na biyu kuma saurayi ne ba haka bane ba da tijan ne ba da karfin sha'awa wannan kuma kina ango ne sabon aure ne ba da hakuri kenan to da haka da zaka ce masa ya halatta yaje kare zama sai jawo kansa kafara to sai sa bayan fiqhu fi din akwai abin da ake kira fiqhul waqi ka fahimci addini sai kuma ka fahimci mutane in ka fahimci addini ka fahimci mutane ba sai su ka yi ta kuskure ba wai dan kai jahili bane ba sai dan ka jahilci dabarun mutanen zamanin ka da kullu kullun ko ba tawa mutum zai maka lokacin zai baka ta kai kai ya ki fitowa fili dan ka halatta masa wani abu zai yi ta yi dai ka bashi fatawa ina sa. to amma idan kana dabara ka fahimci kirtama makircen mutanen zamanin ka a cikin wayo sai kai wayo yayi bata wata wayo kai ma ka bashi ansa wayo sai da ba yadda za a iya samu mafita ka rufe وعن ابي معذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول الوقت رضوان الله واوسطه رحمة الله واخره عفو الله اخرجه الدار قطني بسند ضعيف جدا حديث ضعيف تكوئنا waɗansu ma suka ce bal hadisu mawdu'un hadisi ne mawdu'i bai tabbata ba daga annabi kawai jingina masa aka aka mata ƙarya ba shi ya faɗa ba wani da santa more kawai yace wai farkon lokaci ridwanullahi kenan in kai sallah farkon lokaci in kai a tsakiyar lokaci kuma to wannan kuma rahmatullahi in kai a karshe kuma to wannan afuwullahi kenan san ba annabi ya faɗa wannan ba hadisi mawdu'i shine hadisin ƙarya kamar yadda bai bakoni ya ce wal kadhibul muqtalaqul masnu ala an-nabi fa dhalika al-mawdu' yace ƙarya da aka kirkiro wadda ba ta da asali aka jingina wa annabi to irin wannan shine ake kira hadisi mawdu'i wani tirmidhi min hadisi ibn umar nahwuhu dun al-awsati dai ta fija hade dai hada da suna tare da juna. wa aidan wa huwa da'ifun aidan wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala Abdullahi dan Umar yace manzon Allah da mutum tabbata gare shi yace la salata ba'da al-fajr illa sajdatayn أخرجه الخمسة إلا النسائي وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر wato wannan hadisi annabi ke cewa la salata ba'da al-fajr ba yin wata sallah bayan ketowar al-fajr illa sajdatayn sai sajadu biyu abin da yake nufi da sajadu guda biyu shine fasara da zai zo nan gaba wato rak'atan al-fajr da kawai guda biyu kun gane ko wannan hadisi malaman hadisi biyar in banda nasa'i sun ruwaito shi wa fi riwayati abdur razzaq a riwayan abdur razzaq ma'ana ba a yin sallar nafila bayan ketowar alfajir sai dai raka ta alfajir kadai an fahimta ko wannan hadisi malamai da dama wadan sun ce da'ifi ne amma ibn hajar yayi nuni zuwa ga cewa hadisi ne sahihi haka sheikh nasiruddin albani yayi nunin haka ma'ana dai hadisi ne wanda in ka tattara sanadin sa hadisi ne zaka samu sahihi ana aiki da shi to kaga kenan wannan shine kashin bayan hujjar waɗanda suke ganin idan ka kwanta da daddare barci ya dauke ka har alfajar yake to to idan ka tashi ba za ka rama shafaki da wutri ba saboda me saboda an ce la salata ba da fajr illa raka'atai al-fajr ba za a yi sallah ba bayan fitowar al-fajr sai in raka'atai al-fajr ne kenan za ka rama shafaki da wutri su kuma hujjar wadanda suka ce za a yi su kuma can hadisin baya suka lura da shi na Bukhari da Muslim wanda annabi ce la salata ba da subhi hatta tatlu ash-shams wala kaza suka ce an hana yin nafilan ne bayan ka riga ka yi sallan asubahi amma kafin yin sallan asubahi alfajar ya keto ba a yi asubahi ba to kana iya yin nafila ko da ba rakata alfajar ba a wannan wajen to shine suka ce wancan hadisin bukhari da muslim ne wannan kuma wani hadisi ne wanda ba na bukhari da muslim ba dan haka wanne fi karfi kenan sai suka wadansu suka rinjayar da wancan wajen aiki sama da wannan an fahimta ko suka ce ka'ida idan an samu ta'aruzi tsakanin hadisai guda biyu daya min mattafaqa alaihi shaykhan daya kuma wani malamin da ya rawaito shi ba bukhari ba muslim ba ko da sahihi ne ana rinjayar da hadisin bukhari da muslim akan wanda ba su da rawaito ba wannan babin ta'arudu wa tarjihi suke idan an samu cin karo tsakanin hadisai guda biyu ya za a rinjayar sai su ce kaza sai kaza shi yasa shi hadisi sahihi suke ba shi mataki guda bakwai farko wanda bukhari da muslim suka ruwaito na biyu wanda bukhari kadai ya ruwaito na uku wanda muslim kadai ya ruwaito na biyu na na, hudu wanda aka ruwaito kan sharadin bukhari da muslim ko da ba su suka ruwaito ba na biyar wanda aka ruwaito kan sharadin bukhari kadai na shida wanda aka ruwaito bisa ga sharadin muslim kadai na bakwai wanda wani malami ya ruwaito ba bukhari ba ba muslim ba ba kan sharadin su su biyan ba ba kan sharadin daidaikun su ba shine cikin hadisi ne na bakwai wato kowanne nan gurin sunan sahihi amma na farko shine martaba ta farko sannan mai bi masa sannan mai bi masa kaga hadisi sahihi kansa yana da martaba guda bakwai ومثله للدار قطني عن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاس رضي الله عنه kwatan kwatan wannan hadisi yana nan a daru kwatan daga Amr ibn al-As radiyallahu anhu an ummi Salma radiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ummu salma take cewa annabi take cewa sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take annabi ya zo ya yi sallah ta al-asra sallar al-asr thumma baiti sannan sai ya gida na fa sallah rak'ataini sai ya sallah rak'o'i biyu fa sa'altuhu sai na tambaye shi wannan nafilfilan da kai rak'o'i guda biyu bayan la'asar menene su fakala sai ce shugiltu an raka'ataini da zuhuri an shagaltar da ni ne ban yi rak'o'i guda biyu da na saba yi ba bayan azhar fa sallaituhuma al'ana da haka sai na sallace su yanzu na rama wato akwai wadansu baki sun zo wurin annabi da aka yi sallan azhar sai ta galta da karban bakin sun zo daga wani gari sai manta sai daga baya kuma sai tana bayan la'asar sai abin nan sai ya rama wannan na fasari to kaga wannan shine hujjan kan cewa bayan la'asar din da ana iya yi fila lokacin karhanci yana farawa ne idan ya kasance wato rana launin ta ya canja ta zama safra wato ta zama ruwan tsorowa kenan fakultu sai na ce da shi in ji ita wannan ah, wato ummu salma ka bihi ma idza ta yanzu wannan kana nufin idan sun kubuce mana mu ma za mu rama kana la sai annabi ce a'a ni dai na rama a baba ta ne ku kuma ku je sai kun rama hu ahmad imam ahmad ya roito shi to wannan karin na cewa na tambaye shi idan sun kubuce wato zan rama wannan karin idi amma tun daga farkon hadisin zuwa fa sallaitu huma al'ana sahihi kun fahimta da kyau shine abin da wani ya tambaya da na ce bayanin sai na'am da ya to amma da izu ne ya za ka fauja da shi shi ne suka ce asibitul alfa sun mankul gina gado sannan ka san wani irin fenti za ka yi amma babu gado kada cewa zan yi fenti bulu bari mu da sai gadon ya samu to shi ne abin da malama hadisi ke cewa tabbatar da ingancin hadisi kafin kai magana cewa mai hadisin ya ce ko ya hana in bai ingancin ba ita abin da mutum ya gina ya zama dole ke ma gune alal da'if fa huwa da'if ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه imam abu dawud ya ruwaito daga aisha Allah ya kara mata yadda a gare ta kwatan kwatan wannan wato ta fuskar ma'ana kenan eh akwai rawan da zai ruwaito hadisi abin da yasa ya haddace hadisai da yawa da ba'i sai da sahihai sai waɗansu suka yi kama da juna sai kawai karshen wannan hadisin sai jola shi da wani hadisin ya dauka a matsayin hadisi daidai kamar yanzu yanzu mutum ya haddace qur'ani hadda bata nuna sosai ba sai jawo wata aya sa cikin wata sura ba zo ne ba sai mu ce wannan wannan ayar da ya ja yar watan sura ce ba yar nan bace ba na'am eh eh haka yake haka yake tunda annabi bai ce salama ba to ballantana ma bai inganta ba na'am magana dai ta riga ta gabata mun ce sallar nafila bayan la'asar ta halatta yau ne hanci ke farawa in rana ta fara zuwa da shi kenan magana ta kaji. ku yi tukuna a kira sallah sai mutu ci gaba da tambayoyi malam sai a kira sallah fa idan mutum ya mutu sai ya kasance an dan yi jinkiri don saboda jama'a su taru ba akwai laifi game da wannan wannan babu laifi matukar jinkirin bai yawa ba dan jinkiri kaɗan ne gurgudai da za a sa makwabta da sauran jama'a na cikin gari su zo babu laifi amma ai jinkirin kwana biyu kwana uku dan jiran kawai jama'a su taru wannan baya ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zaran mutum ya mutu gatan da za a yi masa shine binne tambayar ta biyu yake cewa dan me aka sanya masallacin annabi aka sanya kabarin annabi cikin masallacin sa yanzu ina tambayar da nake cewa tun zai na jira yanzu kun faɗa tunda mun ce ba a gina masallaci a ne a makabarta kila wani zai iya cewa to kabarin annabi fa da aka yi shi a masallaci kabarin annabi ba cikin masallaci yake ba kun fahimta da kyau kabarin annabi a dakin Aisha yake dakin Aisha ban masallaci daban annabi sai gina masallacin sa da kansa dakin Aisha kuma yana makabarta da masallaci sai da in ya fito daga ciki sai ya shiga cikin masallaci gidan Aisha da yake da masallaci an gane ko lokacin da annabi ya mutu ma har sabbai sabani suka yi suka ce to ina za a binne shi wadan suka ce a shi baki wadan suka ce mu kai shi cikin masallacin sa sai aka samu hadisi na annabi annabi da kansa yake cewa a a duk inda annabi ya mutu anan ake binne shi ba a daukan shi a shi wani wuri ka'idar annabawa kenan da haka sai suka binne shi a cikin ɗakin Aisha tunda Aisha dama ta ce annabi ya mutu yana tsakanin cinyoyi na da hamatata a kafada wato habata yana tallafa da shi a hannu ya bar duniya tana nuna wannan ɗaya daga cikin falalarta a ce Allah ya karɓi ran annabi yana hannunta a ina a cikin ɗakinta saboda lokacin da annabi ke cikin cutar ajali cuta bata ci karfinsa ba yana yawo da a ɗakin matansa yau ya je wannan ɗakin gobe ya je wannan ɗakin da cuta ta ci karfinsa ya ce to kun ga dai ba zan iya kai kawo ba da haka ina neman izinin ku ku bani dama in zauna a jiyace na ɗakin Aisha kaga shugaban halitta fa kenan bai yadda wa mata ba bakire ba yace ku bani izini kun yadda suka ce mun yadda je ka zauna ɗakin Aisha a jiyar ka can ba wanda kawai shi ba kowan kowa ba amma ba ba ruwan da ban kwana ko rabon yadda al'amura yake tsakanin mata ya zalunce ta ya zalunce ta ya mayar da wancan ita mai dakin gabas wancan kuma da sauran a gidan dama mata biyu ne ko uku ne dai biyu ne mai dakin gabas da sauran <laughs> ma'ana wanda ya fito da kuma sauran wannan sai zan to akwai ki a ciki to da haka ga an binne annabi ne a dakin Aisha barin kammala ban gama ba an binne annabi ne a ina a dakin Aisha radiyallahu anha sannan kuma hadisi ya tabbata cikin mota na Imam Malik Aisha ta yi mafarki cewa waɗansu watanni guda uku sun faɗo daga sama sun faɗa cikin ɗakinta sai ta faɗa babanta abubakar mafarkinta dan abubakar ya shahara cikin masu fassara mafarki sai shiru bai ce mata komai ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mutu Allah ya karɓi rayuwarsa a ɗakin Aisha sai aka binne shi a ɗakinta ta sai Abu Bakar kira wata yace to wannan ɗaya daga cikin taurarin guda uku kenan biyun suna tafi sai shi ma Abu Bakar ya mutu kuma sai kuma aka binne shi a ciki ita kuma sai ta fahimci to wannan na biyun taurarin kenan to waye na ukun sai take fatan ina ma ita ma ta mutu kuma a binne ta a wajen ga ta ga mijinta kuma ga babanta yace ina cikin haka ban yi wasiya ba sai Umar dan Khattab ya aika min da sake yace ina neman alfarmarki idan na mutu ki sa ni ma ya na kusa da Annabi da Abubakar Siddiq tace ba yadda na iya don na karfi abin da dinsa ta ce kuma sai Allah ya kaddara Umar dan mutuwa kafina sai aka binne shi anan sai zan so fasara mafarkin ta gaba da yake ka har yanzu ban ga wani zaka kike gawo ustaz duk wannan tare hujjoji ne akan wannan yanzu wannan baka da bukatar shi <laughs> to ko wani in karasa ta ma'ana dai duk wannan nan an binne annabi anan a masallaci ko a daki ga hadisi na bukhari ga hadisi na motsa a ga dai hadisi wancan naman da marwacin sa amma dai abin da nake iya haddacewa hadisi ne sahihi cewa in annabawa sun mutu ana ake binne su to haka ake nan ga dakin Aisha nan ga masallaci bayan annabi ya bar duniya lokacin halifancin Umar dan Khattab aka gyara masallacin annabi aka fada daki amma sahabbai ba su yadda an kala fatin ta bata kusa da wajen dakin Aisha dan kada daki ya fita cikin masallaci har sai da sahabbai gaba ɗaya suka bar duniya duk waɗansu abin nan suka bar duniya daga baya ne waɗansu sarakuna da suka zo wajen fada da masallacin annabi sai suka shigo da gidan matansa cikin masallaci to tunda an shigo da gidan matansa cikin masallaci kaga dakin Aisha zai shigo to kaji alaƙa su da masallaci to amma duk da haka da suka yi haka din don gudun kar a yi sallah a wurin ɗakin isha din da katangarsa sai suka barta sai suka sake zagaye shi da wata katanga suka sake zagaye shi da wata katanga sun yi zanto kawai kamar wani tudu ne ko dutse kawai kadara ta kawai tsakiyar masallaci amma ba da alaka da wanda har kwanan gobe kuma haka yake an kewaye shi an kewaye shi an sake kewaye shi ina wadan kun fahimta duk da haka waɗansu malaman da dama suka bada fatawa da sarakunan da ke mulki cewa ba haka ya kamata ku yi ba ya kamata a fada da masallaci din daga bangaren yamma eh, a manta da wannan fata dashin da aka yi daga bangaren gabas kar wannan ya shiga to kasan kuma abinda malamai za su bada fatawa daban abinda kuma mai mulki zai zartar shi kuma daban to yadda al'amura su kenan kwaje da tarihin abin dan kar wani ya kafa maka hujja da wancan da wannan sannan kuma in ya kafa maka hujja da wancan ka iya ba shi wata hujjar daban ka ce masa annabi ya hana wannan kuma aiki ne na mutane ba nashi ba tsakanin aikin da mutane suka yi bayan rayuwarsa da abin da ya hana lokacin da yake rayuwa ne za a gabatar hannunsa shi kenan magana ta kare wa alaikum salam malam ka ka fahimta fadi in ji to kwaryan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga daman daman kabarin eh nan ne kwaryan masallacin zuwa abin da yi yamma ka san shi kabarin yana daga gabas kwaryan masallacin tana daga yamma yawwa yadda abin yake kenan eh ya halatta amma dai ke ban tauri don yin ta da shi ne abin da yake sunna wa alaikum salam ko hakuri ga wani kuma yana cewa mutum ne ya ba da sadaki dan abin nan aure da mace amma ko ba ga an daura aure ba kuma sai ya sadu da ita ya aikata zina ko wata tantama babu ko kawala ne babu su ce me ne ya faɗa hujjantar su faɗi mu ji dama ne ka ya ba da saraki na wanda ya ba da saraki na suka ya zuwa ka lokacin da suka je kai sadaki da za su tafi daga gida mai suka bada labari za su za su dauran aure ko za su kai sadaki da suka je can suka samu hasin yarinya sun ce mun zo ɗan aure ko mun zo kawo sadaki inna mala amalu ni su ta kawo sadaki ce ba ta dauran aure ba to ya ce kuma aure ya ɗauru ai kawai da wannan tambayoyin za ka yi musu ka ce masa lokacin da ka tura wakilanka daga gida za su tafi ina za su sun je daular aure ne ko sun je karɓar kai sadaki sun je kai sadaki ya san wannan to su kuma iyayen yara sun shirya ne da aka kawo sadaki ba sun shirya da daura aure ba kuma da kuka zo aka kusa sadaki ba a ce za a daura aure ba kila an ba ku rana kila ma an ce ku koma nan gaba za a faɗi daren daura aure to shari'a tana bautar tana hukunta mutane da ƙorfin su abinda kuka saba yin mu'amala da shi amma amalanta kun saba cewa kai sadaki daban daurin aure daban amma amalanta kun saba cewa baiko daban dauran aure daban da yi da an yi baiko bai zama dauran aure ba duk da cewa fatawar cewa baiko dauran aure ne malaga ya ce ga Abubakar mamudu kuma Allah kansa da gafara a haka yake an fahimta ko dan kar wani ya ji kasa sai ya zo kafa mun hujja da wannan na ji shekara biyu ma ina da fatawa da wannan kafin in samu sabon canji bayan bincike da karatu kuma ba wai na karanta abin da ya fi nashi bane ba ko rabin nashi bai kai ba amma dai a wannan matsalan na samu maganganu na malamai ko masu yawa cewa urfin mutane ake kasu da haka lokacin da kuka zo bai ko kawai aka ce an zo bai ko ba ce dauran aure ba kuma akwai urfin mun saba bai ko da ban dauran aure da ba dan idan muka bude wannan kokarin cewa idan da aka zo ko ya halatta ya mata su to shikenan za a yi ta samun matsala mai tarin yawa yanzu dama za a bai ko da ke kuma zuwa daura aure da wani to sai zama mai kenan to waɗansu kuma sadakin su karɓar mutum biyu mutum uku mutum huɗu ko adiri eh gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne ko ya kuri mai tambayar hoto abin da yake cewa ya halatta daukan hoto mun gama mun sha ansa akan wannan ba kana cewa daukan hoto alal hakika baya halatta sai indan da zura ne kamar na ID card kamar na passport kamar mutum yayi laifi ana son a buga a jarida dan a zakulo mai laifi wannan ya halatta ya daukan hoto amma haka ka dauki hoto dan ka more ko kai da matarka ko kai da waye wannan duk shari'a bata baka wannan damar ba mafi kyau ka nisance shi shari'a musulunci ta haranta hoto har kuma inda yake akwai hoton mala'ikun rahama ba za su shiga ba amma waɗansu malaman suka ce wannan hoto da aka hana shine mutum mutum mai inuwa kenan ko zane da aka zana da hannu amma banda wanda aka ɗauka da kyamara waɗansu suka ce tun da dai annabi ya ce hoto kuma a larabta kowanne ya ansa sunan hoto ba yanda zane mu ware mu ce banda wancan banda wannan to kaji safanin da aka yi akai da aka idan an yi safani akan abu mafi kyau ka nisance shi dan ka huta dan in kayi kana da kila wakala ko ka fada cikin laifi ko ka fada ba amma in ka nisance shi ba baka da wani kila wakala da haka in ya zama nan lalura sai mutum yi bai zama nan lalura ba kuma sai mutum ya akura wannan kuma tambayar sa ta kalubale ce saboda haka ne ma sai dai in bashi kalubale wato fatawar mutum ce ba a maimaita masallaci ba a maimaita jam'i a masallaci mai limami ratibi ko to ne sai rubuta wani abu da ya karanto a littafin fatawa muhimma na Sheikh bin Baz wannan yana da kyau kan da ya kasancewar mutum yana bincike kenan ba kawai tsawa yake sauraro ba wannan na gan tun da dadewa da sauransu kuma wannan fasarar Sheikh bin amma idan ka ce wani hadisi ne ya hana sai ce da ka duba littafin tamamul minna na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ka duba littafin ila musajid fi hukumi takrarin jama'ati bil masjid al-wahid sunan littafin kenan na mashhur Hassan Salman littafi ne guda akan wannan matsalan kawai akai hukuncin maimaita jami'a a masallaci sabanin malamai hujjar kowa wanne ne mai rinjaye sai ka duba wannan littafin guda biyu sun ishe ka ko ka duba littafin al'ummu na Imam Shafi'i da shi mutakaddim ne ko ka duba fatawar Imam Malik ka duba mudawwan nasr kubra ba shi kenan ba ga littafin guda wata sai mutum ba lokaci jama'a an ce akwai alwala akwai adari kai ne ke so sannan kuma bayan haka idan an tashi a mun samu labarin an yi rasuwa a nan kusa saboda haka da Allah in dai yanzu a yi ta'aziyya in dai yanzu a yi jana'iza ya kamata mu je dan mu samu ladan wannan jana'iza din kuma aiwa mamacin addu'a kenan da kuma ta'ziya ga iyalansa Allah dai dukan mamacin ubangiji ta'ala ya sadar da shi da rahamarsa iyalansa kuma Allah ya ba su hakurin jurewa idan an yi sallah zamu fita wajen yanzu idan kuma an ce saboda hadari ko kuma an riga an tafi sai mu yi wa mutane wajen ta'ziya in an ce sai da safa kuma dai duk dai ma je idan mun je a gobe ba karatu dalilin shine gobe nake jin zan koma saboda ranar asabar mai zuwa za mu sake tafowa daga Kano kuma zuwa Gombe har tsawon kwana biyu da waɗansu malamai wajen mutum biyar ko shida don wata da tsayar gayyata ce da aka yi to mu samu dama an sa ta bata yanzu eh za a yi wasi har tsawon kwana biyu asabar lahadi asabar da lahadi gaba da karatun safe gobe za mu yi sha Allah amma dai na yamma ne babu